إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرتاكي هدوى أولا مجلسين تفسير القرآن من البركة إن مجلسين تفسير سورة الأحزاب يومنا مريتين لحدي قوما قوة رمضان شكرا سدبون إلى الأليه لدى أربعين دقائق لهكا mun kammala goma na marmari kenan in ji bahaushe ko da ke ina jin wannan ya fi yaduwa a kasashen da suke da zafi inda azumi yake da wahala to ala kulli halin duk abin da aka fara kamar an kare kamar jere muka ce ɗaya ga wata yau ga muna goma idan muna da rai gaba kaɗan sai ka ji an ce ashirin gaba kaɗan sai ka ji an ce ramadana ɗin ya kare wanda ya samu rabo ya samu wanda bai samu ko kuma ya saɗi allah ya kiyaye kenan yau uku ga watan april haka ne ko ga watan mai shekara ta dubu biyu da ashirin kuma mun kwana ne akan aya ta hamsin da uku inda allah ta baraka ta'ala yake kiran mummunai cewa in za su shiga gidajen annabi to su bari sai an masu izini sannan in an kira su cin abinci da sun gama su watsi domin zaunawa suna fira gidan annabi yana cuta masa kuma annabi bai iya magana saboda yana jin nauyi amma Allah baya jin nauyin faɗin gaskiya Allah ce kuma in kun neme shi wani abu to ku karɓa ta bayan katanga ya zama to akwai shabaki tsakaninku da su don wannan ya fi tsarki gare ku da ku da su Allah ya rufe wannan magana da cewa in tubdu shay'an aw tukfuhu fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima To abin da kuka bayyana ko ma kun ga dama kun boye Allah ya san komai ba abin da ake boye ma Allah

shiga gidajen annabi kada ka wurin matansa in ma za a tambayi wani abu a tambaya ta bayan fage kada a haɗu a bayan bayan shamaki ta alaƙi lajunan halayen da fi a bayan ba su da laifi ko babu laifi a kan su game da ubanninsu don haka baban mace in ya zo gidan da take aure ko mijin baya mai yana da haƙƙi ya shiga domin yarsa muharram ya babu wasu tuhuma tsakanin shi da ita a shaharci wani abu na ihim ‘ya'yansu babu laifin shi ga haka mace ko ni girman ɗanta yana shiga inda take wala ikhwanihim na haka ‘yan uwansu wanta ko ƙanin sai da shiga inda take babu laifi wannan bai nuna ba a neman izini ba ana neman izini domin amfanin neman izini shine mace ta shirya domin ko ba za ka zo ka tattarar da ita a yanayin da ba a son garin mace ba ko da kai mahaifinta ne ko kai ɗan uwanta ne ko kai ɗanta ne amma dai ya halatta ta shigo har inda take wala abna'i ikhwanihin haka ƴaƴan ƴan uwansu don haka mace da kanin da wanta da iyan kaninta da iyan wanta duk shari'a ta yadda shigo inda take na san waɗanda su zafi kai yayi musu yawa sun hana kowa shiga gidan har da ƴaƴan gidan mace kaninta ya zo sai ce kai ba ni ba ka shiga gidana shari'a ta yi ɗauke ta ya fi fiya nesa da garin ku har makka to don mai da ba zai shiga gidan ba amma kuma za mu ci tarkar shi Allah yake haɗa da tsoron Allah ke ta ce wala abna in ikhwani hinna wala abna a akhawati hinna wala nisa hinna wala ma malaka tsaimanu hinna wata ta ƙi Allah amma su tsoron Allah wannan ya nuna duk da wannan dama da aka baya a kodin shirin ke rinjaye su. sau nawa kuma ta fara a ce namiji yana neman ƙanwarsa kai ɗa yana neman uwar cikinsa wannan ya faru mun gani ba su guda ba to da haka Allah yake an bu an ba da izini amma a ji tsoron Allah wala abna iya kwale babu laifi ƴaƴan yan uwansu ci goyon da suke wala abna iya khawatihim babu laifi ƴaƴan yan uwansu mata su ci goyon da suke don haka idan mutum je gidan innarsa ai ka yake faɗa mata gani na zo da ke ce bismillah sai shi sai shi ka hakuri ya ɗakin ta babu laifi wala sa'ihin babu laifi matayensu su shigo wasu malamai sun ce anan ana nufin matayen musulmai su ne nisa'ihin za ka mace musulma na iya shiga gidan mace musulma babu laifi wasu ka ce a duk mace inda ya mace ce wannan jinsin na mace babu laifi mata da iya shiga wurin mata kuma wannan magana ta ƙarfi sau da haka mace da suke a cikin gidanta tana hudodinta idan mace ta shigo babu kome saɓanin abokin miji abokin miji ba zai shigo ba sai an yi kyakkyawar sutura ina nufin cikakkiyar sutura wadda shari'a ta tanada wadda ake iya shiga wa gare wala ma malakat aymanuhun haka bayan su babu laifin su shigo wurin su idan mace ta sai bawa da kudinta ya zan mallakinta ne to shari'a ta ɗauki tuhuma a tsakaninsu saboda kaskancin sa a gurin ta da ka ayyar bai shigo dakin ai bai shigo gidan ai bai mata hidima to wannan bayanin da wurin gida direba ya shigo inda uwar gida mai wanki in ya zo ya zo kai tsaye wuce har inda hajiya ya nika mata masu wanke-wanke maza wani ma duk da mai motar ɗakin masu kawai namiji kuma zabje ke ƙasa, ko shi baya da irin waɗannan su ne Allah ya lalace saboda rashin kishin su da haka waɗannan da Allah ya ambata su kaɗai Allah ya ce ubanninsu ‘ya'yansu ‘yan uwansu ‘ya'yan ‘yan uwansu maza ko ‘ya'yan ‘yan uwansu mata sai kuma mata ya ta da Allah bai faɗi ba anan saboda abin da ke cikin ayar ya wadatar shi ne babbanninsu da kawunninsu ƙanin uba wanda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya shi mai na shiga gurin mulki saɓanin wanda suke kaka ɗaya misali wanda suke da ɗan ƙari da ɗanwa sau da akwai aure tsakanin da kai da ƙaninka ana iya haɗa ‘ya'yanku aure ko ba haka to waɗannan ‘ya'yan babu muharramanci tsakaninsu sau da haka idan ya zo ba zai shirya da take ba sai idan mijin tana nan ya yi masa izini ya shigo da shi ya zauna inda yake bukata tana da cikakken sutura ta babu laifi amma kaninta yana iya shiga wanta yana iya shiga ɗan kaninta yana iya shiga ɗan wanta yana iya shiga babanta yana iya shiga wanta yana iya shiga kaninsa na iya shiga kanin mamata yana iya shiga wan mamata yana iya shiga amma ba da 'ya'yansu za ka kawo ga shiga gidan yarsa amma ɗansa ba ya shiga ɗan saboda ɗansa akwai aure tsakanin su amma kawo ba aure tsakanin su da yansa haka baffa ƙanin ba ko wanku ba yana shiga gurin mace amma da sharaɗin ya zama babu aure a tsakanin su sallar ce wata ƙila Allah ku ji tsoron Allah duk da an hana ko in ce an ba da izinin waɗannan su shigo gurin mata to bai nuna cewa za a saki kari a yi komai yadda aka ga dama ba da zarar an fahimci shi ɗin na sun shiga to arba kun ga ai yanne da kanne duk muharramai ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake da zaran sun kai shekara goma farriku bainahum fil mafasid a raba gida mace da mace namiji da namiji mace da namiji yan uwa to duk wanda ya kai shekara goma a jaye masa keson sadama ko tabarmar sadama ko wundin sadama ko katifar sadama bargonsa ya zama daban zanin sadama filon sadama saboda ne saboda matukar suna tare to shi ya so da zai zo ya haɗa bala'i tsakanin su da haka irin abin da muke wani lokaci a gidajen mu kuskure a ce ya da kanwa suna kwana katifa ɗaya wa da ƙari suna kwana katifa ɗaya duk kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam farko bin fil mabadi ku koya ma ƴaƴan ku sallah su suna shekara bakwai ku dake su in sun kai shekara kuma ba su yi ba sannan a wannan lokaci ku raba musu da shigidi da yaro ko yarinya kai shekara goma to shi ɗaya sai da zai fara saƙe-saƙe tsakanin su inna Allah kana ala kulli shay'in shahida hakika Allah ya kasance mahalarci ne ga komai ba abin da ake ba gaban ido sa ba ko bai yake Allah yana kallo kuma yana gani kuma shine wanda zai saka mutane akan ayyukansu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi inna Allah kasa ayin nan da raba ta kai tafi daɗi bayan da Allah tabaraka wa ta'ala yi magana game da matayen annabi da irin babban matsayi da suke da shi da cewa ba a aure su dole a bar masa su domin matansa ne duniya da lahira sannan ke ba wani wanda za a jingina ma annabi a matsayin da domin kowa ɗansa ne sannan ya faɗi cewa babba ne a cikinmu wanda dole ne mai masa ɗa'a sannan ya faɗi su kunci kuncin da suka danganci mataye ya faɗi hukuncin gidan annabi ba a shiga sai da izininsa ya faɗi cewa baya halarta a cikin ma annabi to sai ƙara bayyana wani abin da ke nuna babbar daraja da matsayin da Allah ya da Allah ya bashi yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy tabbat Allah da mala'ikunsa su ne ma annabi salati wani irin salati Allah yake ma annabinsa rahama Allah sun ta saukarwa da shi albarka ce Allah yake sanya masa girmama shi ne Allah yake darajar ta shi ne Allah ya ce ɗaukaka shi Allah ya ce duk inda suna Allah ya san haɗa da shi da an ce ashadu Allah ilaha illallah za a ce wa ashadu anna muhammadan rasulullah in an ce in an ce abin nan wa fi Allah za a ce wa fi rasul wallahu wa rasuluhu أحق أن يرضون دل إلا أكأبت السنة على فهمة النبي تقول لي شيري صلاة بدأ الله يتمع النبي لو فكر جرد ده مطعم su kuma mala'iku fa su kuma mala'iku neman Allah neman ke ga Allah ya daraja shi neman ke ga Allah ya girmama shi neman ke ga Allah ya sa masa albarka sai ka ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi sallimu taslima ya ku dan ka imani kuma ku koyi kaga ce kafin a ce mu salatu ga annabi sai da Allah ta shi ma fa yana mala'iku ma suna yi da haka ya ku su imani sallu alaihi kuma ku masa salati wa sallimu taslima ku yi sallama gare shi sallama a bar girmamawa da haka akwai salati akwai sallama ana iya su daban ana iya su haɗe sahabbai a zamanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaika ayyuhan nabi aminci Allah ya tabbata gare ka to da wannan ayatu ka ta to mun sai da muke maka sallama to ya zamu maka salati sai ce qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid وبارك على محمد Ali Muhammad, kama كما ala Ibrahim ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يتي والسلام كما قال عليك wannan salati ke ita kuma sallama yadda kuka sani yadda kuka saba da haka kana iya haɗa su ce Allah musalli wa sallin ala musallati kaga ka haɗa salati da kuma sallama idan aka bata kana ta sallallahu alaihi wa sallam kaga duka haɗa biyu to salati na da daraja yana da albarka domin na farko yin da'a ne da Allah ya ce ai shi yasa alhafiz ibn kasir da limamin nawawi da malamai da yawa suka ce yin salati ga annabi wajibi ne da musulmi amma irin wajen sai ake haji in kai sau ɗaya ka ɗauki wajibi in ka samu dama ka yi sai to falala ne da zai a gare ka sannan salatin annabi yana sa ka samu salati goma daga Allah النبي صلى الله عليه وسلم كمان صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة duk wanda ya min salati daya Allah zai masa goma kaga ko ashe abinda zaka samu na falala da albarka Allah ya nemi maka albarka sau goma akan ka nemi albarka ga manzo Allah sau daya ai kaga daraja ce mai yawa Allah ta'ala ya ce huwa alladhi yusalli alaykum malaikatu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur Allah ya ne muku salati mala'iku ne muku salati don ku fita daga duhu ku shiga haske ashe yin salati ga annabi na sa Allah ya mana salati idan Allah ya mana salati za mu fita duhu mu shiga haske sannan salatin annabi na sa ka samu ceton sa shi yasa idan an yi kiran sallah kai salati za ka roƙan ma annabi wasiya yanzu Allah ya duk wanda ya wannan to ya halarta gare ni in ke kira na alkiyama salati ga annabi na kira damuwa salati ga annabi na samar da biyan bukata duk abin da ya dame ka ya dame ka ya sha maka kai duk kuma ga salati annabi Allah ya dauke maka shi akwai wanda ke ya ba in sanya salati na kashi ɗaya cikin hudu na zikirina su ce in kaya ka ne da yake in ma ka so ka tsara yace ko in mai da shi sulusi yace alheri ne gare in ka so ka kara yace ko in mai da shi rabi yace alheri ne gare in ka so ka kara yace to gaba ɗaya bai yi mai da zikiri na salati sai yace idan ku kai haka Allah zai ɗauke maka duk wata damuwarka sannan zai yafe maka duk wani zunubinka su lizimtar salatin annabi na kawar da damuwa ashe kun ga wannan zamani da muke cikin annoba da fitina ga wata mafita mun kuma samu mu yawaita salatin annabi domin Allah na kuran yi damuwa da ita sannan yin salati ga annabi na dora ka akan hanyar aljanna ma'ana lizimtar kullum kada sai salati ga annabi to yana dora ka aka hanyar aljanna kawai da kai daga hanyoyin wuta sannan salatin annabi na ci abin da ke sa ka so shi zuciya shi ko son da za ka yi ma annabi to shi yake nuna son da kake ma Allah wannan kuma ba abin da ke ka aljanna ba akwai wurare guda goma waɗanda salati yake ƙarin daraja duk da kai salati daidai Muhammad اللهم صل على محمد وعلى ال ala Ibrahim صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما قاشنا هاي فلاتي ما كنا صار ولادا كما كوي ثلاثة دل لوكة إنك هاي ثلاثة كنا ولادا أما ينا كار الكدري ولا ريب دابوما لا كاس كشره إذية شن كان شيء إذية شيء آداب إلا ما لم يهي مجانا ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم ولي نفرقه شيء ولي انتهيها إذا كذو صلى a tahiyarka ta ƙarshe suna ne ke sanar da ne wasu magabata ba sun sanya cikin wajibai har a kudin da ke gani in ba kira ta da annabi ba a cikin sallar ka ta ɓaci to babban abu ne wuri na biyu a sallar jana'iza lokaci ne ma da ya kamata a yi wata bayanin jana'iza saboda yawan mace mutum da ake ko'ina yau duk inda ka buga waya jana'iza kake ce da ka buga facebook message na farko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un message na biyu muna mika ta'ziya message na uku za a yi jana'iza message na hudu wani ya faɗi duk su ne to da wannan annoba da suka yi ta karyata suka sa mutane suka shantake aka kasa ɗaukar matakai wanda ya kamata aka tsoratar da hukumomi muna zamani na siyasa yan siyasa tsoron talaka suke ji in zamanin soja ne tun lokacin da aka gano annoban da aka samu inda check a lagos turan nan akwai matakan da gwamnati za ta ɗauka kai tsaye a rufe airport a rufe seaport a rufe kaza a hana interstate journey da abubuwa da yawa amma ɗan siyasa tsoro tara kai ke su kuma su ta sun ka talakawa sun ce matalakan ƙarya ne matsala ne sharri ne ma kirki ne to yanzu ga mace-macen nan sun zo ko ina sun wasu abinda masana ke hasashe mutum ɗari da za su kamu da korona, casa'in da biyu za su warke ba su yi jinya ba yana yana yawon saka kasuwa yana zuwa masallaci yana shiga gidansa yana ɗauke da ciwon bai ma sani ko kuma yana ɗan jin kasala a jikinsa ko ‘yan mura tana damunsa ko wani ɗan zazzaɓi ko yana jin idan sawa daɗi ita ce amma zai warke bai sani cikin kashi takwas ɗin shidda za su ji mai sauƙi su warke su sha magani mana in akwai kula in akwai asibitoci in akwai gadar in akwai ventilator su ba haka in akwai likitoci masu kula kashi biyu su ne za su mutu su ita wannan allobar ba mutuwar ke da yawa su wane ne ke mutuwa cikinta galibi waɗanda shekaru suka yi nisa waɗanda kuma dama suna da wani ciwo kaga shi yaron gida ɗan sha uku ko sha biyar ko sha takwas yana ya ɗauko ta ya zo lika maka kasa ta mutu shi ne ba sani mamarsa ba ta ɗauka ta ɗan yi mura fita maganin ta warke yannansa sun ɗauka amma da kakansa da kakansa duk za su mutu shi bai sani ba su wannan lokaci da jana'iza ta ya kamata bi maganar jana'iza da munasarar ta ana salata cikin jana'iza sallar jana'iza sallar ce domin na farko dole sai ya alwala na biyu sai an fuskanci alƙibla na uku ta tana da kabbar haram na hudu tana da sallama na biyar ba a magana a tsaida na shida ta an fuskanci ƙibla duk waɗannan mene ne ba sallah ba to da ka dole ne a yi fatiha malaka sun ce ba dole ba ne amma suna buƙatar su kawo hujja da ƙarfi don ake ai sallah babu fatiha ibn abbas sun zai gana idan fili yake fatiha a lokacin da ya je kufa wani ce ba mu ga magabata suna yana yake da gangan nake yi saboda an gaya muku ba a yi ni ko ga annabi da karanto ana yi a sha da yara ta kar a yi fatiha amma tun da sallah ce a yi fatiha so a takaice aka yi kabbara ta farko za a yi fatiha a yi sura in aka yi kabbara ta biyu to nan da za a yi salatu da annabi in aka yi kabbara ta uku sai a yi ta addu'a a yi ta addu'a a yi ta addu'a a nemi ceton wannan bawa ko wannan mai wa in an samu tun arba'in sun yi sallah lafiyayya sun nemi ceto ba masu shirka ba Allah zai gafarta musu akwai lokacin da aka haɗu gawa ga wani da sallah na sallah irin addu'ar da yake wasu mutane sun ka yo Allah ina ma ni ne sai Allahumma rafa darajatan fi mahdiyyin wa akhliqhu fi aqli fil ghabirin واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من اللهم أبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي اللهم أدخله الجنة وأعذه من النار النبي لا كنت والنبي إليه يجي كاي شيء كشكري إنا ما نيني وإذا أكذبت هدوه إن أنا سوء أكار الدعاء إن بأسوء أسلمه littattafan hambaliya suna kawo ta aka ba ta ƙarshe a ce Allahumma la tahrimna ajra wa la tudillana ba'da kuma a littattafan na malikiya kamar ishmawi shi yadda wanda ya kawo ya kawo Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da to wannan in kai ta aka bara ta ƙarshe babu da ka sallama kabbara hudu su ne minimu ana iya biyar ana iya shida ana iya bakwai ana iya takwas ana iya tara dundun annabi yayi to in aka ce mutum na da wani ƙarin matsayi da ƙarin daraja ba laifi a ƙara masa kabba kamar yadda huzaifi limanin madina Allah ya ƙara masa lafiya ya ga ɗan uwanmu a bakirkyali lokacin da muna karatu a madina na jin 1991 aka ce a lokacin an yi rasuwa da yawa ina jin jana'iza ta fi goma sai aka ce akwai ɗalibin ka kuma ya wasici kai za ka yi masa sallah don tun da azahar ya kamata a yi ma abba sallah amma sai aka yi jinkiri har magarima saboda wannan lokacin hujja ke zuwa kuma ya yi wasiki ni ya yi sanar da wasikinsa Allah ya kama ta jami to sai ce a kawo shi gaban to a ranar kabbara jere ban taba jin hujja ya kabbara jere garin ba nan ba to muna ganin saboda alfarma wannan ɗalibin ilimi da ya bar ƙasarsa Najeriya ya kai Madina karatun addini yana kwalejin ilimin hadisi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya tuka sai aka kara masa kabbara da ka idan mutum na da wani matsayi kamar a ce malami ne ko ana ganin wani taƙi ne ne tsoron Allah ko mutum ne a zahiri kenan ko mutum ne mai alheri mai taimakon jama'a idan lima ya ƙara masa kabbara kan ku laifinsa daidai ne ana iya ƙarawa to kenan wurin jala'iza shine wuri na uku ko wuri na biyu inda talatin ke ƙara wuri na uku shine duk inda aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nan salatu ya ce ya isa marwaci babban marwaci ne wanda aka ambace mu bai ne salati ba saboda duk lokacin da aka ambace annabi sai kamar salati shi yasa malaman hadisi lokacin da aka fara rubuta littafin hadisi a zamanin sarki musulmi haruna rashid suka kirkiri rubuta ta salati gaban sunan annabi har ya zama daga cikin manya-manya na dubba wanda al'imam الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية وفي فن الرواية ya kawo ta ladabi babban malamin da hadisi ne ya rubuta sunan manzon Allah ya rubuta kalami yake kuma sannan ya furta da bakinsa kaga ya aiki biyu ya furta ya samu salati ya rubuta wannan rubutu shi ma salati ne sannan nan gaba duk wanda ya zo karanta shi ma ne dai salati shi yasa aka ce malaman da suka fi kowa kusa da annabi alkiyama su ne malaman hadisi don ba mun yi wa ambata annabi kuma wadda suka ambace shi sun ce ne sun ce sallallahu alaihi wa sallam ibnu ashur cikin tafsirinsa a tahrir wa tanwir ya ƙara haske sosai dangane da tarihin rubuta salati ga annabi da rubuta Allah in an ce Allah rubuta azza wa jalla da ya rubuta tabi a ce radiyallahu anhu wanda ba su ba ce rahimahullahu Yake wannan suna ce duk ta malaman hadisi saboda kowane a bayyana matsayinsa da martabarsa da manzilarsa sai ce amma yan shi'a sun ware aliyu da fatima da 'ya'yansu da ce musu alaihi salam ya ce bai kamata a koyi su ba don ne? domin izgili ne suke masa abai ba addu'a suke ma aliyu ba don ko misali ne ya raba aliyu da ibn abbas duk matsayin da aliyu ya kirki shi ibn abbas ya kirki ana maganar dangantaka da manzo Allah ta zama wa ahlul bayt ko abbas ne ba abbas ta fi aliyu matsayi ta wannan gida? domin lokacin da manzo Allah ya cika inda ana gado annaba sai an ba abbas amma ba abbas ne me zai hana aliyu gado saboda abba in akwai baffa dan baffa ba ya gado in kana da ƙyalle goma suna da ƴaƴa ɗari kane guda za ka in an samu ko ya haifa ko bai haifa ba duk zai hana waɗannan ƴaƴa ƴaƴan ƙyallen ka zai hana su gado da haka ko da ana gado annabi aliyu bai gado ibn abbas bai gado eh afwan eh ibn abbas bai gado aqilu bai gado wane ne kuma duk yan uwan manzon Allah da bangaren haihuwa da bangaren dangin babansa za su gado saboda ne saboda yana da faffa guda da ya rage duniya kuma musulmi shine abbas to amma abbas zan da shi alaihi salam da haka yadda muke ce ba kowane sabi radiyallahu anhu suka zama ce malin na bukari radiyallahu anhu sa'adin manzo Allah in ku har mun ce masa alaihi salam to Aisha ba sai mu ce mata alaihi salam to ita ma ahlul bait ce shekarar da muka karanta ayoyin da cikin Qur'ani da cikin Qur'ani wanda mata mata manzo Allah haka ne kuma haka akwai masu masa abin nan mm, abin nan karrama Allah wajen shi ma mai ilkili ne suke masa bai ba wai bai taɓa gunki su juda ba na faɗa mana wani gunki na na isha kawai su juda wani gunki abdullahi da zubair yawa su juda wani gunki jabiru da abdullahi wasu duk ƙananan safe suna da wannan darajar ba darajar aliyu ce shi kaɗai ba da haka wani shi kaɗai da wata addu'a izgili ne mai sauran sahabbai da haka mu ba mai wani ba mu rarraba a tsakaninsu dukkan ƴan ‘yan aljanna ne kuma aliyu yana ce al'asharatun mubashirun bil janna su goma wani gingime daga cikin jimajiman ya ce to sauran mubasharu na binnari ne ubanka an mubasharu binnari duk sabon manzo Allah ɗan aljanna ne amma a kodan da adda bishara ke bantatta su ne waɗannan guda goma kuma a kodan da adda tasu ta daban kamar na na khadija kamar bilal kamar ah, okasha akwai su da dama akwai ba da annabi ya faɗi aljanna ce kan sunan tarihi bai faɗi ba ba san ta فهكا دك صحابة الله أن الجنة إن جاء الله بيأتي رضي الله عنه ورضوا عنه وعدلهم جنات تجري تحت إلى أما قلنا بشارة عامة خاصة كبشارة كيف أن تستوى تسمع فإذا ما كتابون من تثورة إموتني سيدين كيني إموتا ولي إن صلاة النبي تكارت ألفي درجة شيني إذا أشغل صلاة da in za a cika masallaci annabi ya karanta da yin salati wuri na biyar shine zai kiran sallah idan lalle ya kiran sallah za ka bi shi in ya kare za ka yi salati da annabi sannan ka nemi masa wasiya wuri na shida shi ne in kai addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana addu'a kai tsaye ya Allah ka bani ya Allah ka bani fice laqad ajila fulan wani yayi gaugawa yace inda ya tsaye ya bi Allah sannan ya yi salati ga annabi sannan ya yi addu'a wato kinin zama addu'a sai mai mata kwaba mai mata makarai don su zama yara kiya ga ne mai ba mu Allah da gode masa mu faɗi falalarsa mai ikirari da nimominsa a zan mai salati ga annabi sannan mai addu'a ba kana sai ya Allah ni ba wani ne ba ni da ubangiji in ba kai ba ba da inda zan kai kokina in ba kai ka Allah ne ne kaskantaccen bawan nan naka ubangiji kai ne kake a roƙe ka kuma kai ne mai abin bayarwa Allah ba wanda ke bayarwa an ba kai ba ni ban da kowa an ba kai ba ya Allah Allah kai tsira ga ka, Allah kai salati da shi to ya Allah ka sa ka sa ka sa ladi tace kana sona samari ke da masu neman aure to idan ka addu'a karka je kai tsaye fara girmama ubangiji da kwarzanta tashi. sannan da salati a annabi wuri na bakwai shine ranar juma'a da za zaran daren juma'a ya shiga alhamis rana ta faɗi an shiga daren juma'a to salati annabi yana ƙara alkadari saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan ranar ku yawaita yin salati domin salatin ku ana iso min da shi don haka duk yawan adadin salatin da ake annabi a duniya Allah ya sanar da shi to ya za a sanar da shi salatin wanda a gabas da wanda an yamma wannan kuma Allah shi ya bar maka sani mu mun sani ba mu dai annabi ya faɗa kuma mun yarda kuma ba mu ga yarda annabi ya faɗi magana mu ba mu kare shi to daga nan har zuwa faduwar rana a ranar juma'a awa 24 faduwar rana daren juma'a zuwa faduwar rana ta ranar juma'a da haka wunin juma'a gaba ɗayansa da darensa duka suna cikin lokuta da ake sa yau da salati wuri ne takwas ne wurin hudu ba hudu ba gabatar gabatarwa yanzu nan da zan fara karatu da ke inda alhamdulillah ya kamata in kai mai kai salatu da annabi wurin hudubar juma'a in a haunin bari wurin hudubar neman aure wurin hudubar kakanta masu husuma wurin gabatar da wani jawabi duk inda za ka yi hutuba ka girmama Allah ka yi salatu da annabi sannan ka ci gaba wuri na الأذكار الصباح والمساء ذكر askarus sabahi wal masa zikirorin safi da yamma shi ne wuri na tara da والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة نبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم ما أصبح لي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك له فلك الحمد لك الشكر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن كما رأيت أمسينا بكل الله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير زوا كاشن أكا وإن سنة نسكي اسم المسلم بعض سدويا بعض سديوا amma babban falala da daraja gare su kuma su ne kariya a gare ka daga miyagun abubuwa shi ne Allah ta'ala ya ce ya kuwa suke imani ku yi abin da Allah da mala'iku ke ku yi ma'annabin salati haka mai yawaita salati ya ku bayan Allah musamman a wannan yanayi da muke ciki Allah ka ba mu iko kuma ka karɓa mana innan da zai yi Allah والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فعند da Allah ya bayanin matsayin annabi da darajojinsa da girmansa da darajar iyalansa da matansa da wajabcin a yi masa salati sai tsoratar daga cutar da shi inna lalazi ne zuna Allah wa waɗanda ke cuta ma Allah da mutum ashe in ka cuta ma annabi ka cuta ma Allah kun ga can bayan Allah ya ce inna zalikum kana yu'zin nabi kuna kira kira annabi kuna zama kuna kira annabi na damuwa duk wanda ya samu Allah damuwa annabi damuwa to kamar ya sanya ma Allah akwai abubuwa da dama da aka tsoratar da mutane da yin su ba mu annabi akwai kuma munafukai waɗanda duk inda annabi ya motsa sai sun kawo masa cika lokacin da ya zaɓi safiya daga cikin bayi har an ba wani ita ina da bihiya aka ba ita sai na zai ce ya rasu lalla ya ce na amma ya faru ya ce na gani wani abin da bai dace ya ce menene ya ce ka san matsayin mai yadda abu ka san girmansa shi ne shugaban yahudawan duniya gaba daya an ɗauki yarsa an ba talaka wanda ba abin da aka zaba ba ne ba ta dacewa da kowa in ba da kai annabi ba diyar babban gida ce aje ta babban gida wannan shi ne sa zauna a lafiya manzala ce a kira bihiya yana lashi shi yake yaje ya duk wanda yake so cikin mata ya kawo wannan akan wannan sai da suka soke shi ko duba da maslaha ne aka yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya naka zai a matsayin komanda a mota sai da suka yi suka a kaji shi ta karshe rayuwarsa da ya naka usama kan yakin roma aka ce manzo Allah yaro ne yake kafin ku kafin ku soke shi da ku soki babansa da haka bayan cika manzo Allah manyan sahabbai gogaggo a wani yaƙi suka ce gaskiya sai na bakar tun da abin da ya dawo hannunka muna ba da shawarar ka cire usama ya ce ni in cire wannan manzo Allah ya naɗa ya ce wallahi ba shi zuwa suka ce kuma dai ma muna ganin rundunar gaba ɗayanta tun daga abin da Allah ya kawo manzo Allah ya cika to gaskiya mu tsaya wannan yaki na kasashen waje ne mu yanzu ya kamata mu je da lamarin cikin gida ya ce kafin annabi ya cika ya fi kusa da haka abu guda ya ne abakar ba ya ci wannan rundunar sam domin shi aka daɗa neman shi ke ba da amma umar na ciki sai ce usama ina neman ka sa umar ya dawo domin mulki babu irin su umar kusa akwai matsala akwai mukatar manyan mashawarta masu dogon nazari da hangen nesa to shi kaɗai ne ya janye daga cikin rundunar da tafi amma ke lalle rundunar ta tafi to uwa uba kusa san irin ƙazafin da shugaban munafikai abdullahi bai yi manzon Allah a gidansa wanda mun sha faɗa muku ka zargi mutum da zina ya fi sauƙi ga sukarsa sai ka zargi matarsa in ka tarbi mutum mazina ce kana ya ɓata masa rai na awari amma in ka ce matarsa biro take yi yana iya kwana bakwai ɗauki da wani bakin ciki a rasa ko fiye da haka Damar zargin zina ga mace ya fi illa ya fi aibi saboda mutunci na mace ya fi zama abin kariya fiye da namiji ko ya'ya gare ka mata da maza kula da suke bukatar tsaron mutunci ɓangaren mata ya fi yawa da shi ne Allah ce inna lalazi ne gudun Allah wa rasula lalle waɗanda suke cuta ma Allah da manzonsa la'anahum Allah fi duniya wa akhirah Allah ya la'ane su nan duniya ya la'ane su a وأعد لهم عذابا مهينا ألا يمستعمل عذابا من كسكنتر ومن ولا كنتر والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات waɗanda suke cuta mummunai maza da mata da gairi makasarsu ba da abin da suke tsororinsa ba mana babu laifin tsaye babu laifin ka ci ko masa ko kai duk wani abin da zai cutata masa ko kai masa munafurci ko algungumanci ka kai ƙararsa ga mai gidansa kila ɗan kasuwa ne yana da mai gida ko ma'aikaci ne yana da mai gida ko mace ce mai musulma ka kai ƙararsa ga mijin ko miji ka kai ƙararsa ga matarsa ka kai miji in ya ka kin jikin ji abin da yake musamman yana abin da mata ke yi in ta fita ta ga namiji yana ɗan fibarta ko ɗan ta'insa da wata budurwa kila yana son ƙarin aure shi kenan ka yafa zani ga ka ka sheku ai wallahi ba ka sani ba wanki ai na gane shi ne ka to Allah ke masu yin wannan faqad ihtamalu buhtan sun ɗaukan mu kan sikirin ƙarya wa ismu mubin sun yi zunubi wanda an bai bayyana ne to da kan duk abin da bai cuta mu mumini ba kai duk da abin da bai kada mu mumini gaba annabi ya hana shi sallallahu alaihi wasallam ina abin nan da yan boko ke wai april fool ful ko ful ful ko fulin fulish fulish da ko ka wautar da mutum ka zo ka ce mutum gobara ta kama gidansa sai gabar ta faɗi ta april fool ko ka ce ta ya mutu ka faɗi wata babban magana wadda za ta tada hankalinsa sai hankalinsa ta ta ka ce april fool wannan ɗabi'u ne na kansa ba mu yi su a musulunci shi ta alaihi salatu ya ɗan ku karya yawo da tsinin takobi nan ka ɗan manta ya firgita wani ya rantsa irin takobi hankalin ku tashi ya wani kuma ci don zai zo da shi kuna gano sai ya jefa sai duk kowa ya kuda duk musulunci bai da wannan abubuwan duk cututawa ne نسألك يا annabi ya kai wannan annabi mai daraja kulle a zuwa cika mazu ala ka faɗa mu matanka abinda ya muku cikin charity begin at home gida ake fara gyara kafin a biyu wannan ya kira ayatul hijab ayat da ke bayanin yadda ya kamata mata su sanya sutura Allah ya annabi fara da gidanka ga yawon matanka wa bana kika faɗa ma ƴaƴanka mata fiye shi'a da suka ce manzala bai da wata ƴa sai na na fatima ya za su yi da wannan aya sai suka ce a ai ba na ana nan ana nufin ƴaƴan musulmi sai Allah ya ce wani sa'il mu'mini da sauran mata musulmi to wasu waye ne sa'il mu'mini da kuma ba ku da mafita ile ku dawo to me za ka faɗa miki a kai ne yudinina alaihinna min jalabibihi su sassaukar da jallabiyoyinsu jallabiya ba ita ce wannan jallabiya da maza ke sawa yanzu wadda take ganin su dai siyasa ya dora alkyabba jallabiya ta fi kama da alkyabba ita ma ga asalin ma'anar jilba saurari abinda ibnu ashur a cikin tarur wa tarwir littafin da na tafsiri ke shi aljilbabu saubun asghar min albida wa akbar min alkhimar wal qina jilbab wani tufa bai kai girman mayafi ba amma yafi fi ɗan kwali yafi fi niƙari ina wanda ake rufe kai تضعه المرأة على رأسها شيء عن شيئا بسكنها فيتدلى جانباه على أزاريها سيتستنفس الصوت منك وينتقل منين da malubin ba amma karatun na wuri alaka ta tsaya gaskiya magana da na rubuta ala katifiha wa zahra sannan sauransa sai ya sauko ga kafaɗinta da kuma bayan don haka kamar wannan hijabin da mata ke sawa ba shi ne jilbab ba kenan ba riga ce jilbab ba ita riga a wuya ake ta ko jilbab na shari'a wanda Allah ke magana nan min jalabi bihin nan ga ka ake dora shi don haka hijabi kenan shi muke cima hijabi da hausa da hausa ce wani mu hijabin mu na najeriya daga misra muka ɗauko shi irin hijabin ɗin misra ne muke in kullum ga hijabin matan saudiya ya bambanta ko in ce jami'in gulf ya bambanta ko to hijabin mataye eh, na asia shi ma ya bambanta kamar yin sanayin indonesia malaysia singapore masu su musulmi za ka ɗauki su kuma nasu wani ɗan abu ne haka sai ya matsa fuska sai ya sai a shigar da shi cikin riga to wannan na misra din yana da ya fi kama da wannan jirba da ake magana sai ki talbasu inda da khuruj wa safar mace na son ya shi ne in za ta fita gida ko in za ta yi dogon tafiya ka gida cikin gida ba ta da Ya ce wa huwa shi'arul hara'ir a da alama ce ta ƴaƴa boya ku yanga ba ta fahimta da an gaba mace da hijabi tsoron ta ake ga ya ce su a wancan zamanin ga al'adar ya mace ba ta zina ba ta yi sam wa hal tazni al hurra wata tazo tana fitawa gidan manzon Allah wai mace ce ta yi zina sai ta zamar ta ce ya ce ya ce ta ce yana zina <laughs> abin mamaki ne na yi tsira da wata dattijuwa a libya shekarun bakin gaddafi yana da nan ta shekara hamsin da wani abu ce ta ba ta taba aure ba nace injin da ya babu awani da yawa irin ku a kasan nan ce su ku adda yawa fa ita ce wata shekara arba'in ba ta yi aure ba ta ce su ku adda yawa nace to a ko zina ta yi yawa ce wallahi babu zina da duk wanda ta yi zina in aka sani wallahi ɗan wanda kake ta na ce bala'i ya tabbata <laughs> so kenan mata wa'inda ƴaƴa suke sa hijabi wa'inda ba ƴaƴa ba su kuma haka na suke tafiya da zani a kafata alamun boya ke ke so daga area boys sun so suna iya tara a hanya dattijai wa'inda ba su da dattafu suna iya taron su su yi fira da su da sauransu a wani a zamanin jahiliya sun mace na da kuyanga in yi gabata kafu kuɗi hatta ya ke ke rowa abin kike yi ne je ki samu kuɗi mana inyi ingira su suke su yi akwai da ba ta so amma saboda tasirin mai gidanta dole sai da yake shi ne Allah ta'ala suratul nur yake ta wala tukrihu fatayatukum ala al-bighar in aradna ta'assuna litabtagu arada hayati dunya ku dai da daina ta ku yayin nan bayan su je su yi bina ga su suna so kamun kansu duk in kamun kuɗa a duniya in lokaci in mutu ya tara bayi da yawa in wani kirki ne sai san boya na miji da boya ba su zai daura masa aure shi ke nan sai su gaba da haifan masa bayi in aka yaye yaro ya gefa sai a kai kasuwa a tsaya wala a yi bala'i sai bayi jama'a mun gode Allah da bai kawo wannan zuwa wannan zamanin kuma da ya kawo wannan zamanin fitina za a yi don bayi za su rika kashe masu da wasu su kuma na can baya basira su ba ta kai haka ka dubi da bature ya taso daga jamus ya zo na haƙƙar kwas da iyakokin gani da ivory coast ya jiri jirgin ruwa ya rinka shiga daji kana noma sai harba bindiga in ka zabura sai busa usur rana ka durkusa yanzu sa'in kwa ya daure ka yanzu tsallaka da ke na shiga gidan wallahi sai da mai hawa haka ba ku labarin ne ga 1996 ko 90 96 ko 95 black american sun su shiga gidan da hankalin suna fitar da kuka wai irin bala'in da ubannin suka yi kenan kuma haka zai zo a tusan ayyarsa in ya yarsa lafiya cikin teku a zubar a ɗora su kamar mutum dubu ashirin a cikin jirgin ruwa in an samu wuri da yake kamar girman masallacin nan da yake ɗaukar mutum ɗari biyar sai a cusa masa mutum dubu goma ɗoyin jikinsu kawai ya ishe su ba wanka ba ban ɗaki nan ne ba nan da ba haya yadda zai kake tura ma dabbobinka abinci ta nesa haka ake jefa musu abin da za su duka su mutu tare da haka wai ka wallaye baka fata muna da matsala a haka fuska koyi addinin kiristanci da masu coci ta farko da kai a fitanen a kai na ganta na hidar cikin da na shiga so a taƙaice bayi su aka sani da tabazzur su aka sani da al'uri indecency a cika fito yadda ta ga dama ɗabi'an bayi ce amma ‘ya'ya sutura aka san su da ita to sai Allah ya ce yudini na alayhin na min jalabi biyin manzu Allah ka gaya wa matanka ka gaya wa ‘ya'yanka ka gaya wa matan mummunai su rika saukar da hijabansu don ne zalika adna an yi ƙurafuna saboda wannan ya fi kusa da a gano su cewa su ‘ya'ya ne ba bayi ne masu sanya zina ba falayu ulayya ba za a cuta musu domin ana ɗaukar koyon gashi za a riƙa kare wa kayan Allah ga furar rahima Allah ya kasance kun bai rushe ba mai gafara ne mai jinkai la'illa ne fiye munafiqun la min lam yantahi al الناس

gawar tafsirin waɗannan ayoyi sai gobe idan Allah ya kai mu Allah kai mana muwafaka a ilmi makaranta da fasawa ga Allah karɓa muna idan mun kuskure Allah ya kai mana wani yake malam mahaifin mu ya kasance tsohon ma'aikacin gwamnati wato pensioner sai Allah ya masa rasuwa ni report na mutuwarsa ga ma'aikatar da ya aiki amma har yanzu muna samun alat na kuɗin pension nashi malam menene hukuncin wannan kuɗin sannan me ya kamata mu yi da su to gaskiya tension yana tsayawa ne daga mutuwar mutum ina ga akwai limit na doka ila ko wata biyu ko wata uku to daga nan sai ku je ku sa ice to kada a kawo na kan nan kuɗin kar ku ci shi ba halaliyar ku bane ku binciki ma'aikatarsa da abin ya shafa ku ji ya za a yi ku mai da kuɗin da ba haƙƙin ku ba in kun je treasury kila za a faɗa muku yadda ake ni ba layi ne ba ni academician ba administrator ba ne da haka ku binciki waɗanda administrators ya ake a mai da kuɗi haƙƙin gwamnati in ya fito ba bisa ƙa'ida ba sai ku mai da su wannan shi ne alheri idan kun iya kan ku ta gagara to babu laifi ku yi sadaka da su wanda yake ana gafarta mana idan mutum ya tashi su ba da janaba yana tsoron fitar lokaci kafin ya yi wanka ya halatta yake mamaye sallah da tufafin jikinsa kuma zai iya shiga masallaci a haka to ban gane fitar lokaci da kake yi idan fitar lokacin na hakika ne shi ne hudowar rana ba za ka iya wanka ba har rana ta hudo to ne halitta kai taimama ka yi sallah kuma ya halitta kai taimama ka shiga masallaci amma ba wani lokacin sallah tare da liman ba don wani abin da yake ɗauka in dai liman ya gama sallah lokacin ya wuce ba haka ba ne, to ana taimama saboda janaba idan ta kama saboda ƙurewar lokaci amma abin da an wajibi kowa ya yi ƙoƙari ya ɗauki matakan da za su sa ya sallah cikin lokaci Allah ya kawo sauƙi yanzu mutum ne ba su da hankali yanzu ba su da yawa to duk a gida ko kuno ne akwai da da hankali sai a sa Allah da an sa Allah ta shi wani bai ce to ai kuma babu wuta kuma ka san malam babu da generator to fattaqullaha masata'tu kowa dai yayi gwargwadon yadda Allah ya bashi iko Wancan ce dole sai yadda wani yayi ko yadda wani yayi assalamu alaikum farfesa ubangiji allah ya kara wa malam nisan kwana amin mutum ne ya aure amma ya san cewa matar da ya aura ba ta kanta to wai Ba wato an yi mata auren dole ne kina sai daga baya suka samu matsala har suka rabu to ai ma ya fi inda duk babu su ai gara rabu to bari dai mu ji tambayar yace kuma matar ce ta sada bala'i da masifa cewa sai ya sake ta ma ai dole ne ba ta so ba dole sai bala'i ba ai mun gaya muku ko zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam in mace ba ta da namiji ba a tilasta yayin da mijin ya sake ta shin mala akwai haƙƙin matar sai ta biya mijin abin da ya kashe a wurinta kada ya sake ta to ina kuma mutum biya tun farko shi ya tilasta don haka ya ɗauke ka abin nan cikin leda ya kyakki leda ya ɗauke ka sabuwa ya mai da ta saka ta ci sadakin ta hani an mari'a halak malak ba ta da matsala bai kamata ka bi ta kace ka biya amma idan auren bai mutu ba idan auren bai mutu ba ya zama ita ta gaji ta mutu ta nemi rabo don kashin kanta to ya halalta da janye daga wani bangare na abin da ka ba ta misali in ka ba ta dubu sittin ta ce zan mai da maka talatin ko arba'in in ma ta ji sanar ya da maka gaba ɗaya babu komi amma kai ma ka ji tsoron Allah kar ka kuntata mata domin kai ma nan gaba za ka haifi ya za a aure ta kasa da zai faru ba kana so a kyautata maka sannan mu sani gwargwadon yadda muke kyautata mu iyalanmu ina nufin matanmu da muka aura gwargwadon wanda Allah yake buɗe mana rayuwa gwargwadon da Allah yake kawo mana fatin Allahumma a'ti kalafa, khalafa wa a'ti mumsikan talaba duk wanda ke yarwata ma iyali zaka ga Allah ba zai taba takura mishi ba duk wanda ke kuntata musu shi kuma Allah ba zai bari ya yarwanta ba to akwai sauran tambayoyi sai mu bar su mu hada su gobe in Allah ya so mu ba da amsar su ubangiji kai mana gafara kai mana rahama ka da albarka gare ni ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين